masu kallon magani ga sarki sarki sarakuna na masu aikin dama a fadin Najeriya sarki gashi an Allah ya kamu rana an sa bata karya an juye final wannan rana da aka sa sarki me fatanka da mutane na ƙasa ga baki daya magana ce yanzu abin da za mu ba mai fata mutane da aka mutane masu daraja hmm. su kirawo mu wanda muke ganin kunya hmm. mutane wanda suke gefe sun gaggaya musu magana akan wannan damban da za a yi na final hmm. mun yarda da darajar waɗannan mutanen da suke muke ba su darajar su suke ba mu darajar mu hmm. cewa idan aka buga damban nan ba point babu kisa mun yadda za mu sa yes ono amma yes ono mun muka sa yes ono ba ba mu magana mu ba da kofi mu ba magana mu sa hoton mutum babu zakara a ciki wato idan in ya tsoron ta riga ta fito babu zancen tunda ba jarumta kenan babu gwaninta eh. mun yadda saboda mu kira daban daban sai kira mu mutane ma da muke gari da mutunci mun yadda da wannan hmm. amma ba magana cewa wai a ce wai a sa wai an sa yes ko no mu da kofi ko mu sa hoton mutum yayi jarumtaka eh. ba za mu bada wannan ba tunda an yi shi akan dan ba sarauta wanda aka da mai tabbasara da shi da alƙalin bello sai kisu nusu ya turo hakimai guda biyu sun zo an yi an yi ce aka ce ai ba za ba da eh, ba na dadin sarki ba hmm. ba na ba da takofi ba hmm. amma a bashi mota tanda ya ci mota amma mota ta ba amma ba wani sarki hmm. to da ka wannan ma idan an je aka ce ya tsono za a yi za ba da miliyan daya za a ba da ɗari biyar amma ba magana kofi kuma sannan ba magana wai ce a sa hoton mutum ya champion babu magana champion babu zance history a babu wani babu magana history ai sai kuma bade wanda Allah ya ba kuma bade dan mun gwamna wannan kuma da ba. me fatan ka da mutane na duniya fatan alkhairi Allah sa ayi lafiya ga Allah sa mata kai ga inda ba za ta ce a filmin farko ba ta wadi abinda muke so ke mun gode sarki a karshe gode sarki ya suna malamin ba suna na halifa Malam Ali ba Jamus ne kai ko ba ku na ni ba are ne nan da gani. To kai za a shiga final ya kake jin gaban kai na bugun goma goma ko bugun tara tara. Ai in ka an ce garban gwiwa da confidence da shi na shigo nan dama wancan ma da shi na shigo wannan ma da shi na shigo. Tsautsayi ne ma fa sai aka zo fa fa. ban gane tsautsayi ba tsautsayi ne sai yaron nan yana garin ya ne shi ma lokacin shi yayi ya kawo eh. amma za a ce da sa'a ma ba ma su yanzu ba amma eh. wannan karin na gama ba za mu yi minti 30 a cikin gwandan nan ban sha Allah komai ya kare ba za a miki talatin ma za a bige ku ko za ku bige ba ba za mu bige da za mu bige annan in ga miki yan kudin nan to ba matsala za mu shiga mu ga yadda za a fafata mun go sunan malamin sunana Shamsuddin Bashir wanda aka fi sani da farauta. malam Shamsuddin bakude ne kai ko Jamus ne Jamus ne tsantsa ba Bamis to ya za a shiga final gaban ka baya bugun goma goma ko tsar ko tsar ko tsar minti biyu da takewa insha Allah yar magiya faɗi to yanzu ba lafa bai shiga fili ba ai ka ga wancan karin abin da ya faru eh dukkan Allah ya kwace shi wannan karin kuma insha Allah ba zai sha ba To ba ku ba za mu shiga filin gani mun gani Shamsuddin. Da farko ya sunan malamin. To sunana Ibrahim Khalil. To malam Ibrahim Khalil shi za a shiga final. Kai ba kudi ni ko ba are ni? Ani ba are ne. To ya ranka kake ji na san tun da na ganka ga talmi ma auya na san addu'a kake ta yi amma gaban ka dai yana bugun goma goma ko? Allah gaba na ba bugun komai. Eh domin ni na sa Ramadan insha Allah ya dogara da Allah. To yanzu kana sa ran Ramadan zai iya wani abu kenan ko? Ina da yakinin Ramadan ya yi ne insha Allah. To ba komai masu kallon mu sauraron mu kullum. Ah, assalamu alaikum ah, yanzu kun jina da Jamus to yanzu gani da wato ba kuɗi kamar da kuke kalle da farko suna malam sunana Abubakar Malam Abubakar gashi yanzu za a shiga wannan final tsakanin bangaren kudi naku da kuma wato bangaren Jamus ko ke masu saurare za su zo su ji Jamus ne kai ko kuma ba are ne ba kude ne ni to ba kude ga za a shiga wannan final gaban ka bai faɗi ba a gaba na bai faɗi ba saboda me kace haka saboda ayancan ma an yi dan ban an gani inda yaron zai fadi, ai zai faɗi tun wancan satin insha Allah a turmin farko kuma zai warware mugun kisa ya tunanin ba wacce rana bace wani satin ya ka gashi ya juya ko an zo a to ai kamar yanda ya sake shiri shi ma yan majayi ya sake shiri kuma mu ma mun mai adda iyayensa sun mai to me fatan ka da kudawa na ku to ina so kudawa mu daina rike jarumi guda ɗaya eh. yawa bari mu daina cewa kai ɗan dambe guda ɗaya za mu rage din muna da matasan ɗan dambe da dama ba wai iya ɗan magira sha'aban ba ne ba a ringa ba kowa dama. To mun gode ya da saka da alkhairi. To assalamu alaikum masu kalmar sauraron mu kamar yadda kuke kallo a wannan fili yanzu gashi za a shiga gurin wannan final. Wace yanzu duniya ita take zira ido ta ga yadda za a buga wannan wasa tsakanin bangaren Jamus da Kudu. A ah, da farko ya sunan malamin. Sunan malamin Muhammad Gambo. Malam Muhammad Gambo Jamus ne kai ko ba kudi ne? Jamus ne ne. To yanzu za a shiga wannan wasa. Eh. Ya kake gani? Ya kaka a ya gaban kai na faduwa ko kuma ya? Bana baya faduwa ko sau ɗaya dan daga yau ne na taso musamman dan na zo ganin wannan wasa. Eh. wannan kuma goni na Ramadan in Allah da zai nasara wannan wasa da za a kaya yau din nan kana ganin zai nasara insha Allah rabbi to za mu gina ido mu gani da rin fikita ba ban fikita ba kuma gaba na bai fadi ba kuma Allah da muna da nasara to ba su kallon kun ji da wato Jamus wanda ya fara ci gaban sa bai fadi ba kuma za mu ga yadda za a yi masu kallon mu gashi yanzu gashi yanzu mun riga mun shigo cikin fili kamar yadda kuke kallo ga ciyaman dan litinin yana irgawa inda za a taka wato wannan wasa saboda haka ku biyo mu a wannan lokaci in Allah ya soya da inda za mu samu ku wasanni a kore yaushe yawwa muna dab da cewa za mu dan haska muku mun yi kokari mu haska muku live wallahi yanzu to network din babu kyau babu kyau eh, amma dai za mu kuma jarrabawa a wannan lokaci ga jama'a sun hallara wayanda kuke kallo a wannan lokaci saboda haka ku biyo mu a cikin wannan channel namu na babu kano zuwa anjima in allah ya so ya da yadda za a fafata wannan wasa a dai jama'a na ko'ina a kuma makadi na shi ma ya fara tasirin a wannan lokaci